karatunmu na yau insha Allah za mu karanta waɗansu ayoyi ne a cikin suratun ra'adi muna roƙon Allah ya mana muwafaka za mu tashi daga farkon aya ta goma sha tara to sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الله دوكتي يتي أفمن يعلم annama unzila ilayka min rabbikal haqq yanzu wanda yake da sani yayi ilimi ya yarda ya gamsu annama unzila ilayka min rabbikal haqq wannan abun da aka saukar maka daga ubangijinka na Alƙur'ani da sunna shine gaskiya shine keke da keke Allah ya ce kaman huwa a'ama Allah ya ce yayi daidai da makaho makaho ne wanda bai imani da haka ba Allah ya ce a an na ma'un unzila ilai kamar rabbikal haqq yanzu wadda yake da sanin cewa abinda aka saukar maka na Alƙur'ani, daga Allah subhanahu ta'ala gaskiya ne ya yi imani ya rike shi hannu bibbiyu Allah ce kaman huwa a'ama Allah ce yanzu ya yi daidai da makaho dama mun karanta a baya hmm. duk inda kafirci yake Allah sai ya ambaci makanta ne abu hmm. duk inda kafiri yake Allah sai ya ambaci makanta ne abu duhu ne abu qul hal yastawi wal basir يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور الله يتقول كتير hal tastawil hal yastawil amma wal basir Allah yace yanzu sa daidaita da makaho da mai gani am hal tastawil zulumat wal nur Allah yace ko kuma dubbai da haske za su daidaita duk lokacin da ka ji magana akan imani to bishara ce da babu bishara sama da ita albishir ne da babu albishir sama da shi duk lokacin da ka ji kafirci taɓewa ce da ba wani taɓewa sama da kafirce ma Allah Allah ya ce wadda ya yi imani yake da sani yake da ilimin abinda Allah ya saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine gaskiya keke da keke Allah ce ba zai taba zama daidai da makaho ba makaho shine wanda bai yi imani ba wanda bai yarda ba wanda bai gaskata ba Allah sai ya ce innama yatadhakkaru ulul albabe. Allah ce iyakar masu wa'astuwa Allah ce su masu hankali kasan shi Allah duk lokacin da zai yi magana ka bibi alkur'ani yakan ce ni da masu hankali nake magana duk wadda bayi da hankali bi zai gane maganar wannan alkur'ani Allah ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi ulul albab Allah yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun Allah ya ce littafi ne da muka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubarakun Allah ya ce littafi ne mai albarka kamar wani ne ya tambayi Allah ya ce Allah don me ka saukar da Qur'ani Allah ya ce li yadabbaru ayatihi don bayi su yi tadabburin alqur'ani su yi tadabburin ayoyin alkur'ani su yi nazari su ga wani saƙo alqur'ani yake ɗauke da shi Waliyar zakara ulul albab Allah ce domin masu hankali su wa'azi idan aka yi wa'azi aka ja hankali Allah ce mai hankali ne kawai yake iya amfana da wa'azi لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب الله يتي cikin kissoshi da muke baku na alqur'ani a baku kissar annabi adam a baku ƙisar annabi nuhu a baku ƙisar annabi ibrahim annabi musa da dukkan sauran annabawan da Allah ya kissanta kissoshin da al'ummominsu. Allah ya ce ibratun akwai abin izna akwai abin daukan wa'azi li ulil albab Allah ya ce amma ga masu hankali inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab Allah ya ce inna fi khalqi samawati wal ardi lalle cikin halittar samai da kasai mutun yayi tsam ya yi nazari cikin halittar sama da halittar ƙasa wakti lafin lailiwar nahar saɓawan dare da wuni dare ya zo ya shuɗe wuni ya zo ya shuɗe Allah ya ce la'ayatin liƙulil albab Allah ya ce akwai ayoyi ababen ɗaukan izina ababen kararwa Allah ya ce liƙulil albab amma ga ma'abuta hankali jama'a mun fahimta kai a wani gucewa ma Allah ya yi kawai ba ma mai wa'astuwa in ba mai hankali ba wama yadhakkaru illa ulul albab wama yadhakkaru Allah ce ba wadda zai wa'astu ya faɗa ku illa ulul albab Allah ce sai masu hankali a tafsirinmu na safe mun yi dogon bayani cikin suratul a'raf game da walaqad zara'ana li jahannama kathira walaqad zara'na li jahannama جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل ula'ika humul ghafilun Allah yace wa laqad zara'na li jahannama kafiran min aljinni wal ins Allah yace hakika mun halicci aljanu da mutane da yawa Allah yace don jahannama kamar wani ne yace Allah me ya faru yace lahum qulubun la na biha Allah yace suna da zukata suna da kwakwale la yafqahuna biha Allah ce amma ba su fahimta da waɗannan zukata su Allah ya ce mun yi musu tunani mun yi musu hankali la yafqahuna biha Allah ya ce amma ba su iya fahimta walahum a'yunun la yubsiruna biha hmm. Allah ya ce kuma suna da idan duna Allah ya ce amma ba su ganin abin da yake mai amfani ne walahum adhan Allah ce suna da kunnuwa la yasma'una biha Allah ce ba su ji da kunnuwa ka san daga cikin aikin aikin aikin zuciya hmm. ko kwakwalwa mafi karamin mafi karamin aikin shine ya iya kintsa maka yadda zaka nemi abinci ko ka sa riga ko ka sa ko ka sa sutura a jikinka idan kwakwalwa da Allah ya baka gogewarka a rayuwa iliminka a rayuwa ya taƙaita a neman abinci mai bambancinka da ragunanka babu saboda ka fahimci hankali da aka baka ba wannan shi ne manufarsa ba in wannan ne kyanwa takan yi kwanto ita ma don neman abinci ashe wannan hankali da aka kintsa maka in dai don neman abinci ne ko ba a baka shi ba za ka nemi abinci ka duba tinkiya takan je inji inda ake nika idan ta sa kanta a cikin gari ko a cikin masara a zo a yi ta dukanta ba ta daga kai saboda ta san abinci kuma ta san in ta fita inda za ta je ta samu abinci ta sani ko ba ta sani ba haka za ka ga zaki ko damisa ya yi kwanto ya ga abin da zai farauta ya yi kwanto kuma ya kama ashe neman abinci ba shi bane hankali in kuma shi ne hankali to karnuka ma ai suna tafiya neman abinci to idan hankalinka ya ƙare a neman abinci gina gida sa kaya tsuntsaye duk ba su yin gida jini suna yi saboda ka gane hankalin da aka baka akwai manufarsa amma in duk wannan faɗi tashin da kake a rayuwa ne hmm. wallahi ba amfanin a baka hankali don ko kamar dabba aka yi ka shi ma zai yi gida ya samu inda zai tsuguna ƙulubun lahif ƙahun na biya. Allah ce suna da zukata mun ba su tunani a yi nazari Allah ce amma ba su amfani da shi a a'yunun busiru na biya. Allah ce suna da ido suna ganin abubuwan da yake faruwa Allah ce amma ba su ɗaukan izina ba su gani irin ganin wa'astuwa sai ka ga uba ya ajiye ɗansa ko ƴarsa, ko uwa ta ajiye ɗanta ko ƴarta. sai ya ce mishi yanzu kai baka ga abin da ya faru da wani ba ne Wataƙila akwai wani yaro ɗan daba ko ya yi kisa ko ya yi sata an kama shi ko wata ta bi maza abun ya ɓaci iyaye sai su ce mata ke baki ga abin da ya faru da wacce ba ne a'a ai da ka samu abin da ya faru da wacce ita ‘yar ma ta riga uwarta sanin me ya faru da wacce shi ma yaron da ake ma faɗan watakil ya riga uban nasa sanin abin da ya faru da wane to amma uban sai ce yanzu baka ga abin da ya faru da wane bane to ba yana magana lokacin da aka sa mai ba baka gani bane yana ka ɗauki izina da abin da ya faru da shi wannan shi ne gani gani mai amfani shi ne ka ga abu ya faru ka ɗauki izina ka ga abu ya faru ka ɗauki izina walahum adhanun layis ma'una biya Allah ce suna da kunnuwa suna jin faruwan abubuwa ta ko ta ina Allah ya ce amma ba su ɗaukan izina da jin sai ka ji yaro mahaifinsa ya kira shi ya ce wani ba ka ji kana jin uban yana nufin maganin da yake faɗa ne yaron bayi ji amma in an gaya mishi abin da ke cikin maganan bayi ɗauka ya yi amfani da shi wannan shine ma'anan baka ji ba wai maganan da ake yi ne baka ji ba to matukar za a yi magana za a yi wani abu ba za ka ɗauki izina ba to baka da bambanci da dabbobi shi yasa Allah ya ce ulaika kal an'am Allah ya ce irin waɗannan mutane kamar al an'am suke dabbobin gida Allah sai ya ambace su da al an'am irin raguna irin awaki irin shanu irin tumaki sune al al'an'am to a cikin dabbobi ma waɗannan su ne marasa kan gadon dabbobi yanzu akwai dabban jeji da ka isa ka kamo ka yanka ɗan uwansa kuma yau ya kwana a gida tumaki sai a kaɗa guda ɗari duka aje a yanke su shanu sai a kaɗa ɗari duka aje a yanke su ba dabban jejin da za ka kama shi yana tsaye ka yanka ɗan uwansa kuma yana tsaye na kallon ka to da Allah ya zo kwatanta lalace wasu, sai ce ula'ika kal an'ami kamar dabbobin gida suke sai ce balhum abal Allah ce kai sun fi dabbobin gida lalacewa da rashin hankali domin ai su dabbobin gida ba a sa musu wannan hankali da tunanin da shi aka sa shi ba idan matsayinsa ya tsaya a matsayinsu kaga ai ya fi su lalacewa hmm. tunda su ba a musu bai wanda shi aka mishi ba to wannan shi ne hankali ibn al-qayyim yake cewa yana daga cikin rukunnan hankali da kai ma da ka gane kana da hankali ko baka da hankali yace hankali abu na farko na hankali shine hankalinka ya iya bambance maka tsakanin abin da yake cutarwa da abin da yake amfanarwa yace wannan shine matakin farko na hankali ka iya gane abu kaza na da cutarwa abu kaza na da amfanarwa idan baka iya rarrabe waɗannan to matakin farko na hankali ma baka da shi shi yasa yaro za a tura shi makaranta sai yayi kilawai ya tafi ya je yayi wasa saboda bai iya bambance tsakanin karatu da wasa to sai a ce mishi bai da hankali lokacin da hankalinka ba zai iya bambance maka tsakanin abun da zai cutar da kai daga abun da zai amfanar da kai ba to baka da hankali abu na biyu in kuma ya iya tantance maka abun da zai amfanar da kai da abun daga abun da zai cutar da kai to hankalin kuma ya iya tilasta maka gudun abun da zai cutar da kai din ya kuma tilasta maka bin abin da zai amfanar da kai idan kuma ya gagara haka to baka da hankali ko da ka iya bambance wannan abun yana da amfani wannan abun yana cutarwa amma kuma hankalinkan ya gagara kai ka wajen mai amfanin ya gagara kore ka daga wajen mai cutarwan to baka da hankali saboda ka sai ya zama za ka iya bambance abin da zai cutar da kai daga abin da zai amfanar da kai sannan za ka iya zakke ma abin da zai amfanar da kai za ka iya guje ma abin da zai cutar da kai wata tana tare da wani suna soyayya ne ta gane ba zai aure ta ba ba zai aure ta ba ba zai aure ta ba ba zai aure ta ba mm. amma tana tare da shi tana da hankali <laughs> akwai hankali ba hankali a kwalin taba a kwalin taba a jikin kwalin taban hmm. an rubuta shan taba zai jefa rayuwarka a hatsari likitoci sun ce shan taba zai jefa rayuwarka a hatsari hmm. malamai sun ce shan taba zai jefa rayuwarka a hadari amma har yanzu kana shan taba akwai hankali ai ɗanka da kake ce mai bayi da hankali yayi ta nan ne rashin hankalin kai kuma rashin hankalin ka yayi ta nan <laughs> amma da kai da shi wallahi duk ba ku da hankali su masu buga taban su masu buga taban suka ce shan taban na da hadari a rayuwarka likitoci suka ce na da hadari a rayuwarka malamai aka yi fatawa aka ce shan taban haramun ne don na da hadari a kanka kuma kana sha kuma ina hankali jama'a mun fahimta to Allah in yana magana yakan ce yana magana ne da masu hankali da yazo yake magana da kafirai sai yace ma annabi am tahasabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun aktharahum يسمعون أو يعقلون تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الله يتي أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون الله يتي كان ذاتوني ما في يوانسو سنا فهمت anna aksarahum yasma'una aw yaqilun suna ji ko suna hankalta Allah ce ka ɗauka suna ji ne ka san a ka'idar Allah sami'ina wa ata'ana mun ji mun bi in ka ji baka bi ba abun Allah baka ji ba in ka ji baka bi ba to baka ji ba ka'idar ka ji ne ka bi Allah ya ce am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun Allah ya ce kana tsammani mafi yawan su suna ji ne ko suna fahimta inhum illa kal an'ami Allah ya ce su dinnan ai ba komai bane face kamar dabbobi ne balhum adallu sabila Allah ya ce sun fi dabbobi ta barbarewa kage yanzu kai kanka ai zaka iya gane kana da hankali ko baka da hankali Allah ya ce afa mai ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq yanzu wadda yake da sanin abinda aka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya kaman huwa a'ama Allah yace yayi daidai da makaho ai mun gane makahon ko Allah sai yace innama yatadhakkaru ulul albab Allah ce iyaka masu wa'astuwa in an musu wa'azi su ne ma'abuta hankula to yanzu kuma zai jero su ma'abuta hankula to sai yace الذين يوصون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يوفون بعهد الله الله يتي سوني waɗanda suke cika alƙawurran Allah domin dukkanmu akwai alƙawari da ke tsakaninmu da Allah mun yi alƙawari ma Allah za mu kaɗaita shi da bauta mun yi alƙawari ma Allah za mu bauta mai shi kaɗai ba abokin tarayya na yi wannan alƙawari ma Allah arma ya yi alkawarin ma Allah ‘ya'yanmu hmm. sun yi alkawari ma Allah ‘ya'yanka da matanka sun yi alkawari ma Allah duka bayin Allah hmm. kowa ya yi alkawari ma Allah in ya zo duniya zai bauta ma Allah tsakaninsa da Allah wa malakum la tu'minuna billahi hmm. war rasul da litu'minu bi rabbikum تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا الذي واثقكم به قلتم سمعنا وأطعنا الله يتي وما لكم لا تؤمنون بالله me ke gare ku Allah ce me damuwarku la tu'minuna billahi da bara ku imani da Allah ba war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam yana kiran ku ku zo ku yi imani da da ku? sai yace wa qad akadha mithaqakum kuma Allah ya riga ya rike alƙawarin ku za ku kadaita shi da bauta za ku yi imani in kuntum mu'minin mm. in dai ku mu'minai ne to ku cika wannan alkawarin Abdullahi dan Abbas ya ce mm. wannan alkawarin shine yarjejeniyan da Allah yayi da 'ya'yan Annabi Adamu tun lokacin da ya fito da su daga tsatsan iyayensu wa malakum la tu'minuna billahi mm. me ke gare ku Allah ce me ya same ku me matsalar ku la tu'minuna billahi ba za ku yi imani da Allah ba war rasulu yad'ukum ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran ku tu'minu bi rabbikum don ku yi imani da ubangijinku wa qad akhadha mithaqakum hakika Allah ya rike alkawarin ku ya yi yarjejeniya da ku in kuntum mu'minin in dai ku mu'minin wadhkuru ni'matallahi alaikum Allah ya ce ku tuna ni'imomin da Allah ya ni'imtar da su a kanku sai ya ce wa mithaqahu allazi wathaqakum bihi da kuma alkawari da yarjejeniya da ya kulla da ku id sami sami'na wa ata'na Allah ce ku tuna kun ce ma Allah kun ji kuma kun bi Allah ce ku tuna kun ce kun ji ku tuna kun ce kun bi sallah a jam'i wannan kama Allah alkawari a jam'i za ka yi sallah Allah ce ka tuna ka ce ka ji kuma ka ce za ka bi Allah ya ce to sifar masu hankalin nan ulul albab na farko alladina yufuna bi ahdillahi suna cika alƙawarin Allah wala yanquduna almithaq Allah ce ba su warware alƙawurra da suka kulla tsakanin su da Allah ba su warware alƙawurra da suka kulla tsakanin su da bayin Allah yana daga cikin nauyi dake kan dan adam shine cika duk wani alƙawari da yake kanka duk wani alkawari da ke kanka wanda ke tsakaninka da Allah ne shine wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum hmm. Allah ce ku cika alƙawari na in cika muku na hmm. alƙawari ne da ke tsakaninka da bayin Allah ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uqud ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah aufu bil uqud Allah ce ku cika alƙawurra da yarjejeniya da ke tsakaninku da Allah da kuma alƙawura da yarjejeniya da ke tsakaninku da bayan Allah in ka riga ka ce e to karkata da baya ka amsa e bayan ka amsa to duk gumin da za ka zubar don tsare e eh, ɗin nan kai ka zubar da gumin karka dawo ka ce a ah. aufu bil ukut idan an yi yarjejeniya idan an yi alkawari idan an zartas da wani abu da kai ka amsa Allah ya ce in ka yi imani da Allah Allah cika cika wannan alkawari inna Allah ya amurukum أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا Allah ya muku umarni, inji Allah ku da amanoni zuwa ga masusu. duk abinda aka baka amana amanar nan ta magana ce Allah ce ka tsare ta wa mai amana annabi ya ce ko taɗi mutum yake yi kaga yana so ya gaya ma magana yana waiwaye annabi ya ce amana ne bayi so wani ne ya ji wani muna tare a masallaci zai ɗaga hannu ya yi tambaya wani sai ka koma gefe tukunna ya je ya tambaya inda yana so sauran jama'a su ji aida ya yi a gabansu so ka dawo kuma ka sake faɗa a waje abin da ya gaya maka innan laha ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah na umurtanku ku ku dawo da amanoni wa masu shi ku tsare amanoni wa ma'abuta amanoni amana ne na dukiya amana ne na magana amana ne na mutunci wani mutuncinsa zai gaya maka sirrinsa abin da ya shafi jinya ko wani abu da ya shafi rayuwarsa Allah ce ka rike wannan amana an tu'addul amanati ila ahli wani tunkan a ɗaura aurensa uban matar zai ce mishi yarinyar nan na baka amana kuma sai ka barta ka je kana neman matan banza ka ci amana ko baka ci ka ci amana Allah ce aufu bil uqud duk wani yarjejeniya da alkawari da aka kulla Allah ce ku cika shi bashi ne aka baka hmm. yana daga cikin ka'idar da Allah ya aje in za a baka bashi a yi rubutu in za a baka bashi a kawo shaidu in za a yi bashi ba a samu waɗannan ba Allah ya ce a ba da jingina ka ba da wani abu a riƙe a baka bashi wani saboda aminci ba rubutu ba shaidu ba jingina zai ɗauki kuɗin sai baka kuma ka ci kudin ka hana shi fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqi Allah rabbahu yu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqi Allah Allah yace fa in amina ba'dukum ba'dan idan sashi ya aminta da sashi zai dauki bashi ya baka bai ce ku zo ku yi rubutu ba zai dauki bashi ya baka bai ce a nemo shaidu ba zai dauki bashi ya baka bai ce sai ka ba da wani abu ya rike kafin ya baka ba watakil kana tambaya zai ce ka turo account number ya sa maka ya sa maka Allah ya ce falyu'addil ladhi itumina amanatahu walyattaqillaha rabba Allah ce kai da aka baka wannan bashin Allah sai ya kira ta amana Allah ce ka mayar mai da kudin sa Allah ce ka ji tsoron Allah falyu'addil ladhi itumina amanatahu Allah ya ce wanda ya aka bashi wannan bashin falyu'addi allazi tu'mina amanatahu wanda aka amince mishi wannan amanan Allah ce ya dawo da shi Allah ce ka biya shi kudin sa ka biya shi kudin sa waliyatiqillaha rabba Allah ce ka ji tsoron Allah ubangijinka to ɗaya daga cikin sifar su allazina yufuna bi ahdillah ahlus sunna bai saba alƙawari yana daga cikin sifa da ahlus sunna suka yi fice da shi shine cika alƙawari in dai ahlus suna ya ɗau alkawari yi saba idan zai mishi nauyin cikawa duk juyinka ba zai ɗauki alkawari amma in yace e eh, to zai zage damtse wajen kare eh wala yanquduna almisak Allah ce ba su warware alkawarin alkawarin da ke tsakaninsu da Allah alkawarin da ke tsakaninsu da bayan Allah sai Allah ya ce والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب سبر ستقبا الله يتي والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل سوني ودن دسكي سادر دا abin da Allah ya ce a sadar da shi na zumunci. Zumunci annabi ya ce idan aka zo hawa siraɗi kowa kan yi kicibis da zumuncinsa a bakin siraɗi in ka yanke shi zai ce yau za ka gara nata akwai hikima ita mace da za ka aura hmm. sai aka ba ka dama ka zaɓa ka duba sai ya maka hmm. ita ma aka ce sai ka mata to tunda akwai hannunka wajen zaɓanta ita ma akwai hannunta wajen zaɓanka to sai aka ba ku lasisi idan zaman ya gagara sai ku rabu amma kaga kaninka ba hannunka kawai ka gan shi kaninka ne to karka yadda ka ce shi ba dama a sakin shi kaga wanka kawai an haife ka ne a tsakar gida ka gan shi an ce yayanka ne baban ku ɗaya maman ku ɗaya ko baban ku ɗaya ko mahaifiyar ku babbanka akwai wadda aka ba shi fom ya cika ya zaɓi familinsa to yadda ba hannunka kuma ba ka da dama ka yanke wannan alaƙa ɗan uwanka ko ba musulmi ba ne yana da hakkin zumunci a kansa karka yi wasa da ‘yan uwanka kasan wani shi duniyarsa bare ne rayuwarsa bare ne yana daga cikin wadda Allah ke tsine mishi albarka wadda ke wasa da zumuncinsa wadda ke yanke zumunci sahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم الله يتيب هل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطئوا أرحامكم الله يتيب ينزكونا زتو إن توليتم إن كنجوا يبايا كنت بداكو بألم با بداكو بدوكو كين ألا با abinda kuke so barna da fasadi a bayan ƙasa ku yanke zumunci ku yanke alaƙoƙinku a bayan ƙasa Allah ce ula'ika ladina la'anahumullahu to irin waɗannan su ne Allah ya tsine musu albarka fa hal asaitum Allah ce shin yanzu kuna ji in tawallaitum in kun juya baya an tufsidu fil ardi saboda ku yi barna a bayan ƙasa wa tuqatti'u arhamakum ku yayyanke zumuncinku ulaika allazina la'anahumullahu Allah ta irin waɗannan sune Allah ya la'ance su fa asammakum wa a'ama absarakum hmm. ya kurumtar da su ya makantar da ganin su duk wanda ke yanke zumunci bai da basira jama'a mun fahimta ah. to daga cikin sifar su allazina wallazina yasiluna ma amara Allah an yusal su ne suke sadar da abinda Allah ya yi umarni a sadar da shi na zumunci da kuma abinda Allah ya yi umarni da shi a sadar na addini wa yakshawna rabbahum Allah ce suna tsoron ubangijinsu wa na su alhisab suna tsoron mummunan hisabi abinda kowa ke fata hisaban tsira. Hmm. Allah ce to suna tsoron hisabi mai tsanani to in kana tsoron hisabi mai tsanani ka zan mai tsoron Allah ka zan mai kiyaye zumuncin shi dan uwa ba a rigima da shi idan cutar da kai yayi ka toshe hanyar yadda bare sake dawa ya cutar da kai a ci gaba amma dai wannan kofan ka toshe jama'a mun fahimta to sai Allah ya ce والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الله يتي والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم سune suka yi haƙuri don neman fiskar ubangijinsu don neman yardan Allah Haƙuri dama kashi uku ne haƙuri wajen bin Allah kana son bacci zaka tashi yi ƙiyamar laili kana son bacci za ka fita sallan asubahi kana jin sanyi za ka tashi ka yi alwa kana son cin abinci za ka yi azumin nafila kana son dukiyarka za ka cire ka yi aikin alkai haƙuri wajen bin Allah nau'i na biyu haƙuri wajen kamewa daga saƙon Allah shi ma sai an yi haƙuri shi yasa idan ka samu wawa ko zai dinga muku kallon ba kuwaye ba don shi yana iskanci haka ne almusawi haka ne to wani tsiya ne a cikin garinku wadda shi ya san tsiyan kai baka sani ba babu kamewa ne idan ka ga mutum bayi zina ba sha'awa ne bayi da shi ba kawai tunanin haduwa da Allah ne kawai tunanin tsayuwa a gaban Allah ne in ka ga mutum bayi ɗaukan kayan mutane ba bayi da bukata ba ne kawai yana tunaran da za ta ɓace haƙuri wajen saɓon Allah na uku haƙuri wajen jarrabawa da rayuwa take zuwa da shi wannan talauci da ka ganka a ciki Allah yana sane jarabce ka da shi kuma akwai hikima ciki akwai ko babu akwai akwai shi yasa sai ya jarabci annabi manzo hmm. mafi kusanci a gunsa da rashin abincin da zai ci a gidansa kiyayya ce annabi ayyub shekara da shekaru ya dauka da jinya kiyayya ce ka zan mai haƙuri wajen bin Allah ka zan mai haƙuri wajen kamewa daga sabon Allah ka zan mai haƙuri a kan jarrabawa da rayuwa take zuwa da shi Allah ya ce na sabaru su ne waɗanda suka yi haƙuri a wace rabbihim saboda ganin fiskar ubangijinsu neman fiskar ubangijinsu ba ana ganin Allah ranar lahira ba ah. wujuhun yau idhin nazira ila rabbiha nazira to sun yi haƙuri saboda suna so su ga Allah ranar alƙiyama don ganin Allah ya fi shiga aljanna daɗi wa salata Allah yace suka tsayi da sallah kaji suka tsayi da sallah ka san wani sallan kullun sai dai ya buga bodi to yana sallah amma ba ya tsayi da sallah wanda kullun yake zuwa sallah a makare yana sallah amma ba ya tsayi da sallah wa anfaqu Allah ce suka ciyar suka taimaka suka tallafa mimma razaqnahum daga abinda muka azurta su da shi sirran wa alaniya Allah ce a da a mun yi bayani akan wannan ko sirran wa alaniya akwai maslahar da za ta sa a yi taimako a yi ciyarwa a bayyane hmm. muka ce da yawan mutane yadda ka san kiran sallah haka ciyarwa yake a gunsu wani lokacin sallah na gabatowa to hankalinsa ya koma kan sallah minti ɗaya biyu ya duba minti ɗaya biyu ya duba wani kuma inda laspikan anguwansu zai baci har za a yi sallan ma bai ankara lokaci ya yi ba in an kira sallah sai ya ankara to wani sai ya ga ana yin ciyarwan ana yin alkhairin sai shi ma yi kuma ai akwai hikima da ya sa Allah ce sirran wa alaniya akwai hikima ko babu to karka ga wani yana infakin sa a bayyana ka ce riya yake yi wanda zai san ba don Allah yake yi ba kawai shi Allah Allah ya ce wa yadra'una bil hasanati sayyi'a sannan suna tunkuɗe mummuna da kyakkyawa idan mutum ya sami zamiya ya aikata ba daidai ba to ɗaya daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi bi shi da kyakkyawan aiki sai ya goge wancan mummuna da ra'una bil hasanati sayyi'a yana tunkuɗe mummuna da kyakkyawa idan ɗan uwanka musulmi ya maka ba daidai ba to in ka tashi mai da martani ka mai da martani da mafi kyau ba ma mai kyau ba mm. idfa بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الله ادفع بالتي هي أحسن يدى kame da martani da mafi kyau fa idha wa idan wani wadda tsakaninka da shi akwai adawa ka annahu waliyun hamid Allah ce in kana mishi wannan mu'amalar zai zama masoyi abin kau. kullum ka yarda kai ustaz akwai kwasa-kwasai da kai ka karanta alkur'ani ka fahimci tafsirin alkur'ani ka karanta bukhari ka karanta muslim ka karanta riyadus salihin to duk wanda ka yi hulɗa da shi da kos din ka ka mishi mu'amala shi kuma wata a ta ya rayu ashar da zage-zage iya to idan ya ma irin kos ɗinsa sai ka mishi irin kos ɗinka ka yarda ya maka irin kos ɗinsa kai ma ka yi irin kos ɗinsa to yanzu shi ya ci shi ya ce wani ya kafe mu hmm. ya rurruga mana ashar ya zage mu ya zage iyayenmu ya balbala mana ashar sai na samu labarin wani ɗalibi zai mishi irin ɗan kan da ya yi sai na kira shi shi ana so a hana shi na ce ni ba hana ka zan yi ba ina so in ji wace hanya za ka bi karama kawai ni ba hana ka zan yi ba ya faɗa na ce in unwannan hanyar ne a ya fi ka iya yi ta hanyar ka da karama ar kamar rikici ne ya haɗa ka da ɗan dambe kawai sai ka naɗa hannu ai kai ka ji jiki <laughs> haka ne ko ba haka ba rikici ne ya haɗa ka da wani shago wai kuma da ka tashi sai ka naɗe hannu kaga ai kai zaka da ku yawa to sai ka zo mishi ta inda shi kuma bai iya ba <laughs> amma ka biyo ta layinsa a kai zai sake maka yi <laughs> Allah ya ce to suna tunkuɗe mummuna da kyakkyawa wa yadra'una bil hasanati sayyi'a ulaika lahum uqubad dar Allah suna da kyakkyawan gida a ƙarshen al'amarin su shine gidan aljanna ma'ana gidan da suka dace na ƙarshe shine gidan aljanna Allah ce ma dalla wannan gida nasu jannatu adanin Allah ce gidan aljanna ta zama wadda za su dawwama a cikinta ya da kulunaha za su shiga wa man salaha min aba'ihim da wadda suka kyautata daga cikin iyayensu wa azwajihim da matansu matan kuma da mazajensu wa zurriyatihim da zurriyarsu wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab hmm. Allah ce mala'iku suna shigo musu ta kowace kofa salamun alaikum Allahu akbar Allahu akbar kuna zaune haka ga mala'ika jibril tana sai ce assalamu alaikum Allahu akbar ai gashi a wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim mala'iku suna shigowa to yake maganar mala'iku ba a kawo jibrilu ba kuma ai an rage kimar mala'iku in dai ana maganar mala'iku to su mala'ika jibril ai su ne a sahun farko yadkhuluna alaihim min kulli babin Allah ta zasu dinga shigowa ta kowace kofar aljanna Salamu alaikum da su ci amincin Allah ya tabbata gare ku yan aljanna bima sabartum saboda hakuri da kuka yi fa ni'ima uku badda ma dalla da gidan ƙarshe da kuka dace shine gidan aljanna har mato mu tsaya a bakin aljanna aljanna <laughs> to za mu kwana ana bisa al'adar majalisinmu <laughs> cikin waɗannan kwanaki goma sha biyar muka rufe karatun sai kuma malami Sheikh Usman Ali zai zo ya kora malami ne na gaske har yanzu ina daukan karatu a gunsa so insha Allah zai dora muna roƙon Allah ya sa cikin ayyuka da ibadunmu da abubuwan da muka karanta mu samu abin da zai zama sanadiyar shigan mu gidan aljanna Allah kuma ya saka ma kowa da alkhairi kira da zan yi da nasiha ma kaina da ku sauran 'yan uwa da al'umma baki daya ne cikin waɗannan kwanaki masu albarka mu tsaya mu doge wajen addu'a ma wannan ƙasa ta mu mai albarka al'amarin ƙasan nan akwai abin tsoro a cikinsa amma abun in ya fi ƙarfinmu bai fi ƙarfin Allah ba don Allah mu waiwaya mu juya mu kalli ƙasan nan da halin da take ciki a cikin addu'o'in ba mu da wata ƙasa da ta wuce ta da daɗinta da rashin daɗinta nan ɗin dai Allah ya ƙaddari rayuwar mu sa a addu'a waɗannan fitintinu waɗannan masifu waɗannan yanayi na zaman lafiya da muke fama da shi a ƙasar nan musamman arewacin najeriya allah ya yi mana shi allah ya yi mana shi allah ya yi mana shi allah ya zama abin ya mai da shi abin tarihi allah ya mai da shi tarihi cikin rayuwarmu allah ya saukar mana da aminci allah kuma ya ƙara albarka ma ƙasan da aminci da tabbatuwa a cikin alkhairi akwai wani bawan Allah muhusini wadda muke kyautata mishi zato insha Allah rayuwarsa da dukiyarsa kusan ya sadaukar da ita wajen hidima ma al'umma da addini ina so ku sashi cikin addu'o'inku Allah ya ƙara marayuwarsa albarka. Waɗannan ayyuka da yake na alkhairi Allah ya karɓa, Allah ya sa ya zamsa nadiyar shigansa gidan aljanna. Allah ya sa ya zamsa nadiyar shigansa gidan aljanna. Mahaifansa Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu. Zuriyarsa Allah ya musu albarka Allah ya shirye su. Allah ya tabbatar da su akan turba na alkhairi. Infaki muna roƙon Allah. waɗanda suke da hannu ta ko ta ina wajen wannan ciyarwa da ake na watan ramadan mabayin Allah Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara albarka cikin dukiyarsu Allah ya tabbatar da digadigansu akan shiriya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai bayin Allah da yawa waɗanda suka shiga hidimar marayu tsayuwa akan rayuwarsu kula da rayuwarsu iliminsu sana'arsu lura da lafiyarsu lura da tufatarwansu muna roƙon Allah ya tsaya musu yadda suka tsaya ma waɗannan marayu Allah ya tsaya musu yadda suka tsaya ma waɗannan marayu Allah ya tsaya musu yadda suka tsaya ma waɗannan marayu Allah ya sa sakamakonsu ya zama gidan aljanna ba za mu manta da wanda ya gina wannan masallaci ba cikin addu'o'inmu muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara sutura Allah ya ji kan mahaifa Allah ya ƙara sutura Allah ya ƙara arziki mai yawa mai albarka limamin mu na wannan masallaci Allah ya muku albarka Allah ya saka da alkhairi Allah ya tabbatar da digadigan ku akan shari'a da ayyukan alkhairi Allah ya tabbatar da alkhairinsa a cikin rayuwarku jagororin mu jagororinmu mu muna roƙon Allah ya ƙara ma albarka Allah ya tabbatar da ku akan alkairan duniya da lahira Allah ya ƙara sutura marayuwarku duniya da lahira Allah kuma ya amshi dukkan ibadunmu ya sanya cikin mizanin ayyukan alkairanmu ‘yan agajinmu Allah ya muku albarka, Allah ya saka muku da alkhairi, security da muka yi aiki da ku Allah ya muku albarka, Allah ya ba ku nasara, Allah ya ba ku galaba, Allah ya ƙarfafe ku, Allah ya tsare ku, Allah ya ba ku kariya, Allah ya tabbatar da digadiganku kan alkhairi man sagir da tawagarka Allah ya muku albarka bala adamu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi waɗannan ayyuka na alkhairi da kuke yaɗawa cikin al'umma Allah ya sa mu yi tarayya a cikin ladan Allah ya sa kuma karɓaɓɓe ne a wajen Allah muna da baƙi da yawa daga wurare daban-daban waɗansu daga Sokoto waɗansu daga Kebbi waɗansu daga Kaduna waɗansu daga Kano waɗansu tun farkon ramadan muna tare da su kuma duk shekara sukan taho muna roƙon Allah ya da ku gidajen ku lafiya Allah ya ƙara albarka ma rayuwar ku waɗannan ayyuka na alkhairi Allah ya karɓa mana amin domin soyayya da son Allah ƙaunar Allah ƙaunar manzon Allah shi ke sa ka mutum don Allah shi sa mutum son addini shi ke sa mutum ya samu tabbatuwa akan alkhairi to dukkan waɗannan bayin Allah muna roƙon Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya karbi ayyukanmu Allah ya tabbatar da mu akan digadiganmu yanzu ake gaya mun ɗana ƙani na zun lura shi ma ya taho muna roƙon Allah ya mishi albarka Allah ya shiga cikin al'amuransa Allah ya zama gatansa Allah ya tsaya mishi ‘yan uwa da suke nesa waɗanda suke bibiyanmu waɗanda suke mana addu'a waɗanda suke cikin al'amuranmu da hidimominmu da muke gudanarwa Allah ya tsaya musu Allah ya musu albarka sauran jami'ai na masallaci jami'ai na wannan majalisi jama'ar mu da muke tare a majalisi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ubangiji ya muku albarka Allah ya ƙara ma rayuwarku albarka Allah ya ƙara sutura Allah ya amsa Allah ya biya dukkan bukatun ku na alkhairi ina kuma roƙon ku ga alaran mana Allah ya mishi albarka Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara ƙarfin Qur'ani a zuciyarsa Allah ya bashi ikon aiki da alkur'ani Allah ya shirye shi Allah ya shirya mai zurriyarsa bayan azumi insha Allah zai ƙara angwancewa to muna roƙon Allah ya sa zaɓin Allah ne Allah ya sa zaɓin Allah ne Allah ya haɗa mishi kan iyalansa Allah ya haɗa mishi kan zurriyarsa Allah ya ƙara albarka a cikin gidansa ni ma Allah ya saka min da alheri Allah ya ƙara ma rayuwa na albarka, Allah ya ƙara ma zurriya na albarka, Allah ya shirya mun da zurriya na, mata na Allah ya musu albarka. Al-Musawi? ai al-musawi shi karatun in kaga yana tafiya da taimakon su a cikin gida malam murtal haka ne ai laccar ba za ta yiwu ba ba za ka ji daɗinta ba idan an kunna malamin kafin ya zo ya zauna idan ka ji kana kabbaran nan to akwai aikinsu a cikin gida